sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da da ɗaya. yanzu haka agogon mu nan gundumar columbia yana cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare wanda ni yusuf aliyu harande zan jagoranci shirin tare da taimakon sarfilu hashim gumel da sauran abokan aikinmu amma mun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai jami'ai a afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafin coronavirus ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya alhamis atisayen sojan da china ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin china na da nufin gwada manufar gwamnatin biden kan china a cewar masana tsaro kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka tsunduma cikin shirin za a ji cewar wai waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen matsaloli da ke fuskantar Fulani makiyaya. Yanzu haka a Niger kwana biyun da ya wuce Fulani mu wanda aka haife su nan sun taje suna Central Africa suna Asia saboda wannan abu suna lodi suna gudu. Har ila yau alƙalin ma na ci gaba da nuna irin koma baya da ake samu a Najeriya. musamman a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi ɗan gata ne ko kuma shi wani ne abin ba zai yi tasiri ba sai ka samu wanda ya satan akuya. Bayan labaran duniya da rahotanni muna tafe da shirin nan namu na da ɗan gari shirin da ke fayyace muku abubuwan da suke faruwa a wasu garuruwa har ma da tarihinsu. su. Daga bisani za mu kawo muku nasihar wannan rana ta Juma'a. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Jama'a afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar afirka a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga haɗin kan afirka a yaƙi da cutar coronavirus nahiyar afirka na da mutane miliyan 3.4 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon bullo wata a watan fabrairun bara tun daga wancan lokacin dr Jan nkensong ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan 30 mafi yawan su a cikin ƙasashe goma ciki har da afirka ta kudu ƙasar da tafi sauran ƙasashen afirka fama da cutar ta coronavirus ƙasashen habasha da najeriya da kenya da zambia da uganda su ma duk suna gudanar da gwajin ɗakunan gwaje-gwaje ƙasar biyar ne kawai a faɗin nahiyar ke gudanar da gwajin cutar song ya ambaci ƙasashe hudu da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan da suka da morocco da masar da seychelles da kuma gini Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana mai cewa za su gyara barnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka ke yi ga kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki sannan kuma ya buɗe rajista na musamman na tsawon watanni uku ga amurka waɗanda ba su da inshora waɗanda yanzu suke son sayan inshorar lafiya da kuma waɗanda suka rasa inshorar su saboda annobar coronavirus trump kamar sauran shugabannin republican da suka gabata waɗanda suka goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka birkin yaɗa zubar da ciki a duniya tare da kyan sake buɗe kasuwar inshorar lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Gwamnatin Biden ta yi amanna cewa abu ne mai wuya ga hanyar da za a bi don sasantawa da kungiyar taliban sai dai idan kungiyar mayakan ta cika alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar dubu biyu da ashirin. ko da yake amurka ta ci gaba da jajircewa kan wannan ƙoƙarin a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis kisan fararen hula a rikicin afghanistan ya haura sama da da 2,900 a shekarar ta gabata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta ce duk da ci gaban diplomasiya don kawo ƙarshen yakin ciki har da tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi a Qatar. Mace-macen na wani bangare ne na yawan karuwar tashe-tashen hankulan da ke barazana ga shirin samar da zaman lafiya, wanda ke yin kafar ungulu ga kiran da kasashen duniya ke yi na tsagaita wuta yayin da gwamnatin Afghanistan ke shiga tattaunawar sulhu da Taliban. yarjejeniyar da aka yi a watan fabrairun 2020 tare da kungiyar taliban ta bukaci a janye sojojin amurka baki ɗaya daga watan mayu na shekarar 2021 domin maharan su cika alkawarin baya da tabbacin tsaro jami'ai da jami'an diflomasiyya amurka sun ce alakar da ke tsakanin taliban musamman ma reshenta na haƙani da alka'ida suna nan da kusancinsu bar mu je ga rahotonmu na farko. Rikicin Fulani makiyaya wani abu ne da ya shafe tsawon shekaru ana fama da shi a Najeriya. Har a wasu lokuta masana kan ce wai su Fulani ba 'yan ƙasar ba ne? A kan wani dalili kowane lokaci za a dinga cewa ba sa son zaman lafiya? Kana waɗanne hanyoyi suka kamata a bi don kawo ƙarshen wannan matsalar. Daga jihar Niger, abokin aikinmu Mustapha Nasiru Batsari ya halarci wani taro da aka yi na masu ruwa da tsaki wanda ya aiko muna da ƙarin bayani. Da yammacin ranar Alhamis ɗin nan ne aka kammala wani babban taro a tsakanin al'ummar Fulani makiyaya a Najeriya da kuma jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger. Taron dai ya mayar da hankali ne akan yadda za a samu bakin zaren warware matsalar tsaro da ta'addabi jihar Niger da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. Da sai dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta koka akan yadda ta ce wasu jami'an tsaron 'yan sa kai da ke kutsowa daga kasar Zuru ta jihar Kebbi sun yi ma Fulani har guda tamanin da bakwai da ba su san hawa da sauka ba kisan gilla. In ji mataimakin shugaban kungiyar Meti allon a nigeria Alhaji husaini Yusuf Boso. Sun kai mutum tamanin da bakwai. kuma sakamakon dalilin yin wannan abu muna mamaki ba mu da wata kasar da za mu je wanda tafi wannan kasar Yanzu haka a Niger kwana biyun da ya wuce filanin mu wanda aka haife su nan sun taje suna central africa suna ersia saboda wannan abu suna lodi suna gudu mutane tamanin fulani su waye suka kashe to wa'annan dai musamman shine kato da gora da mutanen da suke zuru suke zuwa su shigo su hadu da yan naija. wakilin gwamnatin jihar Naija a wajen wannan taro babban daraktan kula da harkokin makiyaya da kuma sulhu a ofishin gwamnan jihar naija hardo abdullahi babaye ya ce gwamnati za ta yi iya iya ƙoƙarinta wajen shawo kan lamarin da ma matsalar tsaron. A ce an kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba duk matakan da ya kamata a dauka na a tabbatar da cewa wanda bai da laifi ba a taɓa shi ba kuma an samu mai laifi an mai hukunci daidai da laifinsa za a tabbatar da haka insha Allah. korafi tun da ake kashe sunan ba ku taɓa cewa komai ba. Ka ji ai mun bayyana musu a gabansu ba irin matakin da gwamnatin jihar Niger ba ta ɗauka a ta ga cewa ta kare manoma da makiyaya na jihar Niger da kuma al'umman ma jihar Niger gaba daya. To sai dai wasu wasu daga cikin shugabannin makiyayan sun nuna shakku akan tasirin wannan taro saboda rashin halartar gwamnan jihar da kansa. sunana peace ambassador alhaji abubakar dikko sakallos da shama meti alakautal hore niger state wallahi sako ba zai kai ga gwamnati yadda ya kamata ba da gwamnan ne za a zauna da shi shine ya isa ya kafa mana doka ko kuma ya kafa ma wani local gwamnan doka sannan wanda suke zuwa ne su ne 'yan ta'adda mu ne mu ba 'yan ta'adda ba ne. A cikin jawaban da suka gabatar dai dukkanin wakilan jami'an tsaron sojoji da na 'yan sanda da ma na jami'an tsaron DSS sun buƙaci al'ummar Fulanin da su ba su haɗin kai su kuma daina ɓoye masu laifi a tsakaninsu. Sannan sun ba su tabbacin cewa za su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Atisayen sojan da China ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin Biden kan China a cewar masana tsaro. Rawar dajin ta kwanaki uku da aka fara ranar Laraba ya zo ne 'yan kwanaki bayan da Amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takaddama a kai don gudanar da ayyukan yau da kullum da tabbatar da 'yancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar sojan Amurka a yankin Indo-Pacific. Timothy Health, masanin tsaro a kamfanin Ram Corporation, wata cibiyar bincike ya faɗa murya amurka cewa beijing na aikewa da saƙon gaggawa a gwamnatin shugaba joe biden wanda aka rantsar a ofis a ranar ashirin ga wannan wata na janairu makomar dubin dabatar 'yan gudun hijirar wiga a turkiya da ke fuskantar yiwuwar kora zuwa china na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban turkiya recep tayyip erdogan wanda ya daɗe yana nuna kansa a matsayin mai ƙoƙarin kare haƙƙin musulmi a duniya suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai amma sun kasa jin kukan 'yan uwanmu da ake azabtarwa saboda sun ce su turkawa musulmai ne a cewar meryl atna ta jami'ar good party a cikin jawabin da ta yi ranar laraba ga mataimakanta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan 'yan majalisar jam'iyya mai mulki ta erdogan amma erdogan wanda akai-akai yake caccaka yammacin duniya saboda wulakanta musulmi da kuma Allah wadai da karuwan masu nuna kyamar musulunci. Ya cewa fitowa bayyana jama'a ya yi suka game da yadda Cana ke kula da 'yan tsirarin wiga. Daga ƙarshe dubin dubatar ɗalibai da malamai sun gudanar da zanga-zangar lumana a manyan biranen girka jiya Alhamis kan adawa da sake fasalin ilimi suna bijirar dokar hana yin zanga-zangar mako guda da aka sanya a matsayin wani bangare na matakan magance cutar coronavirus. Kusan mutane dubu hudu sanye da abin rufe fuska don kaucewa kamuwa da cutar sun yi maci kan titunan Athen. yayin da wasu kusan dubu biyar suka yi zanga-zanga arewacin garin Thessaloniki. Masu zanga-zangar na adawa da sauye-sauyen da suka haɗa da shirin kafa wani bangare na tsaro a makarantun jami'o'i. labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wani rubutaccen martani da mai magana da yawun shugaban fadar Najeriya, Garba Shehu ya rattaba wa hannu, aka kuma mika shi ga manema labarai na nuni da cewar rahoton da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa transparency international ta fitar da ke nuni da cewar ana ci gaba da samun koma baya a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya rahoton dai bai yi ma gwamnatin daɗi ba amma ƙwararru na ganin cewar akwai buƙatar duba wannan rahoton da idan basira. Daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyarmu Madina Dauda dauke da ƙarin bayani. Rahoton wanda kungiyar Transparency International tare da haɗin gwiwa da abokiyar aikinta a Najeriya Sislak suka fitar ya ce Najeriya ce ƙasar da ta zo na 149 daga cikin ƙasashe 180 da aka yi wa binciken kwakwaf a matakan cin hanci da rashawa a shekara 2020 wanda ya nuna cewa an samu koma baya da maki uku domin a baya can Najeriya ta zo na 146 ne. Awal Musa Rafsanjani ne jami'in Transparency International a Najeriya. Wannan rahoto ba abin mamaki ba ne ganin yadda wasu jami'an gwamnati suke albazarmanci suke sace kuɗin kasa su zo majalisa ma su ba da rahoton cewa eh haka sun yi kaza sun yi kaza yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu kawai kamar harkar kamfen ce ba wai gaske zahirin tsawa a mai da hankali a toshe hanyoyin da suke ba da damar da za a yi cin hanci da rashawa ko kuma za a yi barna kuɗin gwamnati ba. Ita kuwa shugabar ƙungiyar yaƙi da miyagun ɗabi'u da ke addabar matasa Halima Baba Ahmed ta yi tsoka ce akan batun tana cewa babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne abin ba zai yi tasiri ba sai ka samu wanda ya satan akuya ko satan kaza ma ko agwagwa ko ai sai handset na dubu biyu ko na dubu uku in na sata ne sai aka shi gidan yari shekara guda saboda handset don abin da alkali yanke masa hukunci kenan manya su ne yan gata talakawa da suke kasawa su tsare saboda da kuri'ansu don su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni kullum mu ne ake cutar da mu wanda gaskiya haka bai dace ba duk yadda doka ta kama akan mutum za a yanke masa hukunci hukunci ko mun gatansa. Amma ga kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki, Farfesa Usman Muhammad ya ce yana mai ba da shawara idan ana so a samu nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa. sai an samu an sa tsauraran doka masu kaifi kawai ko ɗaurin rai da rai ko kisa duk wanda aka kama shi da cin rashawa da hanci idan aka ga dokan tana aiki a kan kowane maluki to babu shakka mutane za su tsoron taɓa dukiyan ƙasa, dukiyan talaka dukiyan kuma mutane wanda ya kamata a yi musu aiki da wannan abu idan ba haka aka yi ba duk ki je ki kawo cin hanci da rashawa na ko'ina mutane za su zauna ne su yanke wa kansu hukuncin cewa tunda an fi karfinsu su ma bari su zama masu cin hanci da rashawa. To sai dai sanarwar da mai magana da yawon fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya fitar ya ce ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da sa adalci ba domin ba a taɓa samun gwamnatin da ta yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasar irin wannan gwamnatin ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Jama'a masu sauran gidan mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya amurka da vision fm katsina Suna na abraman Kabirja jani da zan jagoranci shirin to yau a cikin shirin muna garin tsagem na karamar hukumar mani kuma muna tare da buhari usman wanda shine mai garin wannan gari na tsagem domin jin suwa ne suka kafa wannan gari na tsagem mai garin tsagem ya shahara da shi wannan gari na tsagem gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na fulani da malamai fulani ne suka taso daga garin yola waɗanda a cikin fulani na akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina ya zo ya tsaya a ingawa a lokacin dan ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagem amma sai ya fara zama a kwabra kwabra din a tsagem take a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shi ne tsagem na farko a masarautar tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ah, ya fara wannan sarauta ta ah, mai garin tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagen ah, amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutsen yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagem sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya kara ya da shigowa cikin gare tsagem ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagem sai tsagen yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerai shi ma ya hau wannan kujerai a shekara ta dubu takwas da da hamsin ɗaya wanda ya yi shekara 27 yana kan karagar mulki ya aje wannan sar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagen yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine ya yi shekara goma sha bakwai yana wannan sarauta daga nan sai tsagen abdulkadir ne tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai gem abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shi ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen abdulaziz ba rasuwa ya yi ba ɗanɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta rashin lafiya ta gani so ɗaya eh, ɗan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta ɗan ɗan shi lokacin yana tsage mu'amudu kenan wato kakanmu lokacin yana dan yana aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta ya ci gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara da 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu a tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda shi ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara tisa'in da tara to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan ɗan tsakanin na gaf na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta a shekara ta dubu biyu ya shekara ta ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na kwas an naɗa ni a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sha shida ga watan agusta. Ah, malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi. to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayanin cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma. mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. Na'am, akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? Eh, a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan akwai wannan abubuwan tarihin waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne fulani ne din kamar yadda suka taho daga daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma in suka mu haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagen. wani irin kalubale wannan gari na tsagem yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambayar saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fagarin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu aka ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a kwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko marar lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai koramin da idan ruwa ya zo to lalle tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna ya yi mana alkawarin cewa zai mana wannan hanya ta yi shi da ta gabata wannan tenuwan ma ya kare muna alkawarin cewa zai mana wannan hanya to muna kara roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alkawarin da ya yi mana kuma muna mashi fatan allah ubangiji ya bashi ikon cika wannan alkawari sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiyo zuwa cikin garin tsagen saboda a garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi mana tuwa kwarya to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Masu sauraro yanzu kuma bar mu je ga nasihar wannan rana ta Juma'a mai falala mai albarka. Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Ina magana Bashir Talib Abuga, shugaba na kutu imam na Alaƙin Juma'a a nan Kalaba Kurus Ziba. Kutubar mu ta yau tana magana ne akan kulawa da iyali. da kuma tarbiyyar iyalin abu da hanya daidai subhanahu ta'ala ya al alkur'ani mai girma ya yi lazin amal tajibu lillahi wa lirrasuli da da akum lima yuhyikum zuwa karshen aya Allah ya kuma ta imani ku amsa kira don Allah ko ku amsa kira don ku amsa don kiran da magana zai kai muku na sai jama'a Allah mai zamu samu fahimtar gane abin da subhanahu wata'ala ka aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya za abin zai da mu duniya mu da lahirar mu mu kare Allah da bauta mu yi komai saboda shi abin da ya umarce mu a mutum koyi da bayyane abin da har yamma hannu koyi da bayyane Allah san koyi ma san bayyane mu ta ka san tare mu sai mu ce ban wato mu sani lalle Allah yana karewa tsakanin bawa da zuciya idan ka kaga mutum in ka kaga mutum kirki Allah ya so aka san wannan Allah ya kaddara haka kan kuma mutum zai yi saboda Allah zauna lafiya da yalanka ka ba lafiya da makwabtanka ka ba lafiya da jama'anka in kai shugaba ne ka ɗauki jama'ar da ke ƙarƙashinka ka ɗauki wannan ƙasa da kai ɗin nan ka matsayin iyalinka ne ka musu gaskiya ka riƙe amana ba cuta ba cutarwa an rija musu alheri ka kuma su da an ba daidai ba ka hane su Allah ya zanta da yana kirewa da kanin bawa da zuciyarsa wani zaman da muke aikata wannan Allah ya sani tabarakin da ya san kuma mai ba a kwari to zaman to mai abin saboda shi shi yake sakamakon zai mana muka na kwarai na kwarai kuma aka san wannan akwai horo na azaba da yake masu kanya to suna karkashi din Allah ta muka aka sake na tsare zai kara mana alherin kuma ka da mu gafara da gafarta mana sai dai muna fatan Allah ta ta'ala ya sa da mai jama'a lafiya kuma wannan kasa ta mu Allah ya dauke ta lafiya don kasa ta mu karabe su gaban na da mulkin Allah ba su rikon amana da azalci mu kuma na ba mu da masu addu'an alheri saboda samu zama lafiya muna fatan Allah wuce mana gaba don da kasa da kasashen kasashen duniya gaba ɗaya Allah ba mu lafiya zama lafiya amin tuma amin assalamu alaikum Da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Jama'a Afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar Afirka a cikin shekara mai zuwa. kuma suna kira ga haɗin kan afirka a yaƙi da cutar coronavirus shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya alhamis yana mai cewa za su gyara ɓarnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar donald trump gwamnatin biden ta yi amanna cewa abu ne mai wuya ga hanyar da za a bi don sasantawa da ƙungiyar taliban sai dai idan kungiyar mayakan ta cika alkawarin da ta ɗauka karkashin yarjejeniyar 2020 ko da yake amurka ta ci gaba da jajircewa kan wannan kokarin a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis atisayen sojan da china ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin china na da nufin gwada manufar gwamnatin biden kan china a cewar masana tsaro makomar dubin dabatar 'yan gudun hijirar wiga a turkiya da ke fuskantar yiwuwar kora zuwa china na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban turkiya recep tayyip erdogan wanda ya daɗe yana nuna kansa a matsayin mai ƙoƙarin kare haƙƙin musulmi a duniya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga iyalan abokin aikinmu Sani Shu'aibu manumfashi na ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi idan Allah ya kai mu a gobe Asabar. Haka muna taya iyalan Alhaji Ahmad Tijjani Yaro da ke masallacin Telex a tudun Jikun Zaria. Murnar ɗaurin auren ɗansa Nuhu Ahmad Yaro da amaryarsa Khadija Abubakar Ahmad wanda za a ɗaura da misalin karfe goma na safe idan Allah ya kai mu a gobe Asabar a farin masallaci da ke daura da kofar shiga jami'ar Maiduguri a jihar Borno da fatan Allah ya sa albarka baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Shubahiro diodine Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.